masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin tsarin zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne 18 ga watan zulkada na shekara ta 1443 bayan jira bin muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 18 ga watan yuni na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malamin tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na anas idris hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kalla الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلموا لسورة لما أن الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulunci ya yi magana a kan eh, sifofin shugaba wanda zai shugabanci mutane kowane irin shugabanci babba ko ƙarami shugabanci na ƙasa na jiha na karamar hukuma na wani babbar ma'aikata ministry wata hukuma wace iri ce kowane ma shugabanci eh, musulunci ya ambaci wasu sifofi da ya kamata a ce an yi la'akari da su lokacin da ake zaɓar shugaba ko ake naɗa wani a matsayin wanda zai shugabanci wasu mutane akan wani aiki a annabi kisar annabi musa alaihissalam lokacin da ya je madiyan ya haɗu da wasu 'yan mata guda biyu sun fito neman abin da za su shayar da dabbobinsu da suke kiwo ya kuma taimaka musu ya shayar musu da waɗannan dabbobi to bayan ɗaya daga bayan sun koma gida sai ɗaya daga cikin waɗannan mata take gaya wa mahaifinsu wani mutumin kirki dattido mutumin kirki da ke cewa ya abati stajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin inna khayra man istajarta alqawiy alamin tace ya ma ya babana ka dauke shi aiki mafi alkhairun wanda zaka ka ɗauke dauke shi aiki shine alqawiy ka karfa amintacce ta sifofi guda biyu sifa ta ƙarfi da kuma sifa ta amana a hakanan idan muka duba kistar annabi yusuf alaihi lokacin da ya fito daga kurkuku aka kai shi gaban sarki ya kuma nemi sarki ya ba shi wani shugabanci da ya shafi tattalin arzikin ƙasar da yake cewa kala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim yake cewa ka bani shugabanci ko ka sanya ni mai kula da taskokin wannan ƙasa ta masar lalle ni mai kiyaye amana ne sannan kuma alimu mai ilimi ne kaga anan sai faɗi sifofi guda biyu kiyaye amana sannan ilimi to shi yasa mu ga malamai kamar ibn taymiya a cikin littafin sa siyasa shar'iyya bain ar-ra'i war-ra'iyya fi ko islah fi islah rai a ciki yake maganar cewa rukunai guda biyu shugabanci yake da su wuce walwilayatu laha ne. shugabanci kowane shugabanci yana da rukuni guda biyu yace alquwwatu wal amana rukuni na farko shine karfi rukuni na biyu kuma shine amana sai yake cewa wal fi kulli shay'in bihasabihi in aka dubi karfi shi kuma karfi a kowane al'amari ana duba karfin da ake bukata a wannan al'amari ya ce kamar abin da ya shafi shugabanci na rundunar mayaka shugaban rundunar mayaka wato kwamanda wanda za a ba shi jagorancin harkar yaƙi ci to kaga wannan ana bukatar ya ce alƙuwa a wannan ana nufin shaja'atul qalb sanawal khibratu bi al-hurub mutum ya zanto yana da karfin zuciya sannan kuma ya san yadda ake tafiyar da yaƙi ya san sha'anin yaƙi haka aka ce shugabanci ne na mayaƙa, to kaga karfin da ake duba shi ne karfi na jaranta mutum ne jarumi ba mai saurin karaya ba ba matsoraci ba sannan kuma ana buƙatar ya san harkoki na yaƙi ya san ta inda za a shiga a yi nasara ya san ta inda za a fita a tsira saboda haka yake cewa kaga anan abin da ake la'akari shine shaja'atul qalbi wal khibratu bi al umur bi umur al harbi wa wa mukhada'at al adu dan yadda za a za a yaudari maki har ai nasara a kansa yace to kuma kaga in aka zo batun hukunci abin da ya shafi hukunci tafiyar da sha'anin mutane al'umma yace to kuma nan karfi abin da ake nufi shine mutum ya zanto ya san abin da zai tabbatar da adalci cikin mutane wato yana da ƙarfin da zai iya tabbatar da abin da ake cewa adalci to shi ne a nan wasu daga cikin malamai kamar farfoshi a cikin littafin sirajul muluk yake maganar cewa shi ƙarfi a abin nan a cikin sha'anin hukunci ana nufin ya zanto mutum yana da ƙarfin zartar da hukunci wato duk sanda ya zanto ga wani abu ya kama na hukunci to ba zai yi wasa ba wajen zartar da shi ba zai yi laɓa-laɓa ba wajen ya ga ya ɗauki mataki da cikin wannan ƙarfin ake buƙata idan ana maganar sha'anin hukunci ne na mutane saboda ka kowane abu ana duba ƙarfi a cikin wannan al'amari ba ko ina ne ake nufin ƙarfin jiki ba idan an yi kokawa da shi zai yi kai a'a ana duba ƙarfin da ake buƙata a wannan abu, menene shi wannan ƙarfin to haka nan ita kuma amana kamar yin shekul islam yake cewa al'amana tana koma ne zuwa ga tsoron Allah wal amana tutar jiwa ila khashiyatillah tana koma ne zuwa ga tsoron Allah mutum mai amana shine wanda yake tsoron tsayuwa gaban Allah subhanahu ta'ala, ranar da za a yi masa hisabi akan abin da Allah ya dora masa kula da haƙƙin kula da shi abinda Allah subhanahu ta'ala ya dora masa na tafiye da al'amuran mutane yana jin tsoron Allah yana jin tsoron ranar lahira to a nan ne ake samun amana dan wanda baya tsoron tsayuwarsa gaban Allah ko bai yadda ma akwai Allah ba ko bai yadda akwai ranar lahira ba ko bai imani da wata da wani hisabi ba kaga wannan yana da wahala ka same shi yana da amana domin ya san yadda yake jin a ransa cewa ko bai yayi shi kina yayi ya gama ya wuce a nan to haka nan za mu ga musulunci yana kula da waɗannan abubuwa ba tare da la'akari da wasu abubuwa waɗanda a da can kafin zuwa musulunci laraba suna ɗaukar su da wani muhimmanci kwarai da gaske wato kamar a ce mutum ba za a ba su shugabanci ba sai ya zanto daga kabila kaza ya fito ko kuma a'a ɗan wane ne ko yana da kuɗi to a wancan lokacin sukan yi la'akari da wannan nan a cikin wasu al'ummu su ma sukan yi la'akari da wannan sha'anin ya fito daga inda suke da sarauta kafin a bashi sarauta ko ya fito daga waɗanda suke da kuɗi kafin ya samu wannan shugabanci to musulunci da ya zo duk sai ya nuna mana wannan ba shi ne a abin nuna ba a kaga a kistar kistar talut da Allah ya faɗa mana cikin suratul bakara lokacin da manyan mutane da cikin banu isra'ila sha'anin hare-hare da abin rashin tsaro ya addabe su wasu kabilu suna yawan kawo musu hare-hare ana tafiya da wasu cikin 'ya'yansu da matansu a matsayin bayi suka zo suka gaya wa annabin zamanin su cewa a samun musu sarki wanda zai jagorance su su fita yaƙi domin su yi nasara akan abokan gabansu to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika wani annabin ya ce da su to Allah ya turo muku tarutu a matsayin sarki ya sa muku shi a matsayin sarki to wani abu na jahiliya sai kwashe suka ce an na yi lahul mulku alaina wa nahnu a bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ta yaya zai zama sarkin mu alhali mu muka fi shi cancantar mu yi sarauta kuma gashi ba a bashi yalwar dukiya ba kaga abubuwa guda biyu suke ganin shi sune matsalarsa na farko su suka fi cancanta shi bai fito daga gidan sarauta ba ta yaya lokaci ɗaya zai zama shi ne shugaba jagora cikinsu Sana abu na biyu ga shi bai da kuɗi saboda haka ta yaya zai iya gudanar da al'amuran mu ba shi da kuɗi ta yaya zai iya kwantar mana da hankali ba shi da kuɗi wanda wannan yana ɗaya daga cikin al'amarin da ya addabi harkar shugabanci a cikin al'ummar mu cewa sai ɗan wani sai kuma wanda ya tara abin duniya ba zai ba za a iya yarda a ba shi shugabanci ba ko a zaɓe shi a matsayin shugaba ko a wasa shi ya wuce gaba ya ce ai ba dan shi waye shi waye ubangidansa waye ya yi shi a wata baya da ubangida to wannan bai ma kamata ya ma ya fito ya ce yana son wani abu na shugabanci ko a nuna shi a ce a ba shi wani abu shugabanci ba tunda ba shi da ubangida ko kuma a'a ba harkar shugabancin ne ta haifi shi ba ba dan wane ba ne wanda muna ganin da dama daga cikin waɗanda suka cancanta su zama shugabanni a cikin al'umma saboda cancantarsu da amanarsu da adalcinsu da iliminsu da ƙwarewarsu amma saboda ba 'ya'yan suwana ba ne ko kuma a'a ba su da iyayen gida ba su da uwa gindin murhu kusanto ba su da wannan damar sai dai su kallo bakin ciki ya kashe su ko kuma ba su da kuɗaɗe ce ya za a yi wane ce shi za a yi bayan baya da kuɗi ta yaya zai iya sayan delegate ta ya zai zai sayi ƙura'a ta ya zai ba da kudin campaign ta ya zai ba da kuɗin kasta ta ya zai kaza ta ya zai kaza an mai da abin wato harka ce kasuwanci in kana da kudi ka shiga da jarin ka karfa saboda za ka ci riba a gaba to wannan kaga shi ya zama ya zama ya wato wata sanadiyar al'amuran musu su lalace da yawa daga cikin waɗanda suka cancanci shugabanci a cikin al'ummar mu ثم وإن أبوه وقنا بيه أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال بيو وإن أبوه وقنا بيه سنزما سنخانا أتعمش وقبن مين قره ولن راس تفير دي الأمة فولها كثير الله سبحانه وتعالى تشوى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والتشف والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسعون عليكم ce ai ba haka al'amari yake ba Allah ne ya zaɓe shi ya fifita shi a kanku kuma ya ƙare shi da yalwar ilimi da yalwa ta girman jiki wato Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimi kuma ya ba shi lafiya ya ba shi karsashi wanda wannan zai taimaka masa wajen gudanar da tafiyar da al'amuran mulki musamman ma ana magana ce ta yaya za a tabbatar da tsaro ya za a fita yaƙi a jagoranci yaƙi kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya nuna musu cewa waɗancan abubuwa guda biyu waɗanda kuke magana a kansu ba su ya kamata ku duba ba a sha'anin shugabanci mutukar dai kuna son a samu gyara don a lokacin abubuwa ne na sha'anin tsaro suka addabe su sha'anin tsaro suka addabe su kamar yadda ƙasar take nunawa to saboda haka in ana son a shige gaba wajen a ga an jagoranci rundunar mayaka an yi galaba an yi nasara akan abokan faɗa to dole ne a sami shugaban da ya dace da wannan matsalar to haka ne shugabanci a musulunci ba a duba shekaru ba a ruwansa da shekaru cancantar na ita ake dubawa tana yiwa mutum ya zanto mai shekaru ne amma kuma ya cancanta a yayi wannan jagorancin sai ya yi a lokacin da sayyidina usman ya zama khalifa ta kai shekara saba'in sanda aka zaɓe shi akwai waɗanda suke ƙasa da shi a shekaru amma dai aka fifita zaɓensa aka kuma ba shi shugabanci da shekara goma sha biyu yana yi sanda ya wuce shekara tamanin da biyu sanda aka kashe shi ya yi shahada saboda haka shekaru ba lalle ne su hana wanda ya cancanta shugabanci ba haka nan karanta shekaru su ma karanta shekaru ba za su hana ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shugabantar da wasu a cikin al'ummansu duk da karancin shekarunsu duk da karancin shekarunsu Uthman ibn Abi al-As lokacin da suka zo da jama'arsa wafdu taqif suka zo Madina suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai'a a cikinsu shi ne mafi karancin shekaru da aka zo ana son a bar wani ya jira ya tsare raƙuman da aka hau aka zo madina da su sai ya zanto kowa yana son a shiga da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka duba aka ce shi ne ƙarfi sai ce to shi kenan su shiga zai tsare musu to amma da sharadi in sun fito shi ma za a bar shi ya shiga ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya yi masa mubaya suka ce mun ji mun saboda ka yi tsare musu raƙuman suka shiga suka yi mubaya da annabi sallallahu alaihi suka yi masa duk tambayoyin da za su yi masa suka fito suna fitowa suka ce ai sai a kama hanya a tafi ce a'a ba wanda ne sharaɗin mu ba sharaɗin mu shine kun fito ni ma zan shiga saboda ka ba maganar ku tafi bayan gashi na zo har madina a ce na zo na tafi ba tare da na ido da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi adalci ba suka ce to ka shiga yana shiga dan da farko suna gaya masa cewa ai ba wata tambayar da za ka yi masa face min yo irin ta don haka in ka zo mu tafi kawai in wani abu ka so ka sani ka tambaye mu ce a shi a bashi shiga yana shiga ce ya rasulullahi abinda nake roƙo, ina roƙon ka yi min addu'a da zan so Allah ya bani izini ka yi min addu'a Allah ya bani ilimi ya bani fikiri sanin addini annabi sallallahu alaihi wasallam ce yi tambayar da ciki duk cikin jama'ar ka ba wanda ya irinta ka roƙi abin da babu wanda ya roƙi irinsa na ka kaje na shugabantar da kai a kansu kai ne shugabansu kuma kai ne shugaban duk wani wanda yake cikin ƙabilar ka a lokacin kuma shi ne a haddasa humsin nan shi ya fi su karancin shekaru amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kaifin hankalinsa da hikimarsa da ƙoƙarin neman iliminsa ya ce to kaje kai ne shugabansu haka annabi sallallahu alaihi ya shugabantar da yaro karami akan jarci akwai manya akwai masu shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar ya shugabantar da attab ibn asid yace ya je lokacin da aka fatu makka yace ka je kai ne shugaba a garin makka duk da cewa a wannan lokacin ya wuce shekara 20 ba yana matashin satar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito makka ya shugabantar da su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da usama usama ibn zaid ya shugabantar da shi jagorancin rundunar yaƙi duk da cewa rundunar na akwai abubakar da umar a ciki saboda a lokacin an kashe mahaifinsa a wannan yaƙin da suka fita na mota sauraka akwai wani karsashi tare da shi da jin ciwon an kashe mahaifinsa saboda haka zai yi iya duk abinda zai yi ya ga cewa wannan fita da za a yi an yi nasara annabi yayi wannan dubi wannan hikima ya cike da shugaban wani rinduna har ma ya zanto ana dan yan tsegumi ana ta yan gunaguni na ya ce kun soki shugabancin mahaifinsa gabanin haka shine zaid lokacin da aka shugaban da su zaid ibn harisa suna ganin bawa ne ya sa shugabantar da shi ga 'ya'ya masu asali ya ce kun yi wannan kuma yanzu kun shugabanci kun soki shugabancin ɗansa to ku sani wannan shi na fi so kuma wannan wa inna kana la khaliqan bil imara ya dace ya cancanci shugabanci saboda ka annabi ya bashi to haka nan wani lokaci sai ka ga wani ga waɗanda aka daɗe da su amma kuma daga baya wani ya zo ba a daɗe a tafiya da shi ba amma kuma a bashi shugabanci saboda ya cancanta saboda ya cancanta lokacin da za a tafi ta zafi salatin a lokacin amur ibn al bai daɗe shiga musulunci ba amma saboda inda za a tafi aje yakin mutanensa ne za a je yakan su mutanen ƙauyensu ne saboda ka ana ganin zai yi yadda zai yi a shawo kansu a yi nasara a kansu maimakon a sa wani wanda yake bare bai san su ba annabi ya sa amur ibn al wanda ganin irin yadda girma da annabi ya rika bashi har yi kirga san ma a lokacin ko shi annabi ya fi so sama da kowa ma har yake wa annabi tambaya cewa a cikin maza a cikin mutane wa kafi so annabi ce Aisha ya ce a maza nake nufi annabi ce Abubakar mahaifinta ya ce sai wa yana san ko zai ce shi ya ce Umar ya ce to sai na ƙara gaba domin kaɗin zamuni ne na ƙarshe to kaga ashe wani lokaci akan duba cancanta a ba mutum shugabanci ko ba a daɗe da shi ba yanzu aka ga harkar harkokin jam'iyyu ka ga ana ta surutu wani bai daɗe da shiga jam'iyya ba bai hidimta wa jam'iyya ba kaza kaza daga sa an yi masa kaza an yi masa kaza to inda a ce cancanta aka duba ba zan ce duk wanda ya shigo jam'iyya aka ba shi wani matsayi cancanta aka duba ba ba wanda nake rufi ba na san wani lokaci akan yi duba ne na harka ta siyasa a duba cewa mutumin nan mai jama'a ne ana son a rike shi ko in aka ba shi wani abu zai fita shi ma zai zama ɗan adawa kaza kaza wasu abubuwa dai daban to amma da a ce cancanta za a duba a yi to maganar daɗewa ko rashin daɗewa ba shi ake nunawa ana duba cancanta ne to irin wannan a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama shugabantar da wasu waɗanda suke masu ƙananan shekaru tare da cewa akwai manya masu wato falala ta ƙasa tare da cewa akwai masu babban falala irin su abubakar da umar da abubakar ga umar amma kuma a shugabantar da wani matashi kamar usama suna cikin rundunarsa su ma a matsayin kurata shine shugabansu wa shugabar da wani wanda yake daga baya ya shiga musuluncin baya an sha'ar tabu da shi sannan daga ba Allah ya buɗe kirjinsa ya gane musuluncin ya shiga sai a shugabantar da shi kuma tare da da abubakar da umar wanda su tun farko farkon musulunci suka rungume shi aka sha wahala da su to ire iren wannan duk abin la'akari ne da shi abin la'akari ne a tafiya ta addinin musulunci wajen samar da shugaba ba a duba wannan kamar yadda ba a duba asalin mutum a ce ai asalinsa bawa ne wannan asalinsa ɗa ne daga usama da mahaifinsa usama mahaifinsa zai ibn harisa da bawa ne annabi ya yanta shi koma ɗa saboda haka in aka tashi ba da nasaba ce usama shi ma ɗan mahaifinsa wato ɗan bawa ne wato asalinsa bawa ne ga waɗanda suke koyi shawa ne wato larabawa na asali su duk ba a yi la'akari da wannan shi yasa a wacin kissa Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fi ilmi wal jism haka inda a ce a harkar shugabanci ana la'akari da irin tsarin da musulunci ya zo da shi wajen zaɓar shugaba da danka masa aiki sawa'un shugabanci na koli ko shugabanci na ƙasa-ƙasa da ana magana shugabanci ba ana magana shugabanci da ake maganar ko shugaban kasa ko gwamna ko wani ba a shugabanci wani abin da yake shugabanci ne wani shugabanci ne karamar hukuma shugabanci ne na wata ma'aikata eh, shugabanci ne na wata makaranta kowane irin abu da za a ce shugabanci ne karkashin mutum akwai wasu da aka ɗora masa alhakin kula da su da tafiyar da aikin su waɗannan abubuwa da ana la'akari da su babu shakka da abubuwa da dama sun gyaru da matsaloli da dama da ake fama da su sun yi sauki ba sai ba zai yi a rayuwa ba matsala ba babu waɗanda suka ce suka ce za su yi rayuwa na almadina fadila da aflaton ne ta mafarkinta yana ta sa mata ka'idoji da za a yi rayuwa a wani gari da ko rashin lafiya ba a yi in ko mutum ya rashin lafiya ko dai ya warke ko kuma a sallame shi daga rayuwar gaba ɗaya to wannan kaga ta mafarki ne amma ba taɓa samun irin wannan ƙasa ba wanda za a ce babu masu laifi a cikinta ba a buƙatar kurkuku ba a buƙatar asibiti kamar yadda aflaton ya yi ta wannan mafarkin wai a samu irin wannan ba ta buƙatar ɗan sanda ba ta buƙatar kotu ba ta buƙatar kaza ba ta buƙatar kaza da har ya kasance lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu masu laifi an samu munafukai an samu yan ta'adda an samu barayi an samu wanda suke aikata zina an samu duk an samu duk wani irin laifi sai dai kawai alheri shi ke. shi ya fi rinjaye kuma alheri shi ne a zahiri wato shi ake gani kuma masu alherin suke da karfi suke da bakin fada bakin fada a ji sannan kuma ba a hana musu fadar ba to wanda shi ake so a samu a kowane lokaci in dai wannan ta samu to an samu abin da ake so kuma dan adam zai rayuwa mai daɗi Allah ya samu dace to amin kuma amin Allah ya saka da alkhairi da mai ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa shin malam ya inganta cewar jin kiɗa yana goge alkur'ani ga wanda mu ya haddace shi a shi jin kiɗa wani abu ne daban kuma alkur'ani shi wani abu ne daban wancan kan shi mizmarun shaitan alkur'ani kuma sautun rahman mizmarun rahman da karɓuti ta mizmarun min da ali dawud kuma da annabi ya gaya wa annabi ya gaya wa abu musa al-ashari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu sauraka wancan wani abu ne wanda mutum ya shagalantar da kansa da shi to zai ɗauke masa hankali daga kuma abin da ya shafi alkur'ani da karanta shi alkur'ani kullum a littafi ne da ake buƙatar ka dimanci karanta shi ko yaushe ko ka haddace shi inda ba za taɓa kai kabitar karatunsa ba to zai kubuce haka a sallallahu alaihi wasallam ya ce ce ya fi saurin kubucewa fiye da da raƙumi ko raƙuma za ta kubuce daga da bai bayanta ba sauraka shi ƙur'ani yana buƙatar ta'ahud yana buƙatar bibiyarsa da bitarsa koyaushe haka idan mutum kuma mai da hankalinsa wajen jin kaɗe-kaɗe to shi ɗan ba zai kyale shi ba shi ɗan zai zama ya ɗauke hankalinsa tun da wancan sautin shi shi ɗan ne zai zai hankalin sa daga sautin allah mai rahama to wannan shi zai sa ƙur'anin ya tafi eh, in ana nufin ta haka to daban wannan ah, abu ne wanda yake sunna ta alƙur'ani inda za ka shagala da wani abu ko ba ko kasuwanci za ka shagala da shi ba ba ka jin kada kada ba ka manta da karatun qur'ani to za ka neme shi kuma ka rasa sai wani yake cewa malam menene hukuncin wanda suke cewa suna bautar Allah ne ba dan lada ba ko bukatar wani abu a wajen sa kawai su bauta suke domin Allah ya cancanci a bauta masa dalilin ubangiji ya cancanci a bauta masa shine sifar rububiyarsa Allah subhanahu wataala shine rabbul alamin rububiyarsa kuma take bayyana a cikin halittar ka da yayi ya ni'imta ka da ni'imomi sannan yayi maka kuma alkawarin wasu ni'imomin bayan mutuwa Wani ita ce rububiyar ubangiji Allah ya yi ka daga babu كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون babu kai Allah ya yi ka wani ni'ima ce ya sabon maka da abin da yake sama da ƙasa don ka amfana da shi wasu kara lakun ma sama wasu wa fil jami'an min da sai ya hore maka rana ya hore maka wata ya hore maka taurari ya hore maka ƙoramu ya hore maka itatuwa bishiyoyi duka shuke-shuke ɗayan marmari ubangiji ya hore maka wannan domin ka samu abin da za ka gina jikinka ka ta yi kyau ka yi wa Allah godiya ta hanyar bautarsa sannan kuma bayan haka ya maka alkawarin in ka gode zai kara maka cikin karin da zai maka hadda aljanna gobe na ita ce kai abin da ya ce ka hana abin da saka wannan daga cikin eh, rububiyarsa shine wannan ni'imomin da ya tanada maka a duniya da wanda kuma ya tanada maka a lahira kaga in ka ce kana bautar Allah ba dan su ba sai a kai sai da rabbubin ne sannan abu na biyu a ubangiji subhanahu wataala baya yin wani abu sai da hikima wannan ita ce aqida ta gaskiya ta ahlus sunna cewa Allah subhanahu wata'ala ya fa'alu shay'an da yana yin abu dan wata hikima babu wani abin da Allah subhanahu wata'ala babu hikima a cikin sa alimun ne hakim ne hakimun ne yana da hikima cikin komai komai da zai yi akwai hikima saboda Allah bai yi aljanna da wuta ba haka kawai ba tare da hikima ba ballantana ka ce kai baka bukatar su kai da su da babu duk ɗaya ne wannan ba daidai ba ne sannan abu na uku in muka duba za mu ga ta annabawan Allah ta annabawan Allah sun roƙi Allah aljanna sun roƙi Allah eh, ya tsare su daga wuta hakanan mutanen kirki ƙur'ani cike yake da bayanin yadda mutanen kirki suke roƙon Allah ya tsare su daga wuta a cikin suratu ali imran Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana waɗanda suke يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الا هي yabe su da wannan cewa suna yin tunani a cikin سنة sama da ƙasa سنة tsarkake ألا suna cewa kuma ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد التي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى هذا ubangiji subhanahu wataala yaban su yayi da wannan cewa su kon أن suke yi على wulatsanta القيامة ya ba su alkawarin da ya yi musu a bisa harshen annabawansa manzanninsa harshen manzanninsa sun zo da cewa an kuma wata Allah za ku samu aljanna saboda ka suna roƙon Allah da wannan annabi Ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wataala ya gaya mana irin addu'o'in da yake cikin addu'o'in da yake yana cewa ja'alni min warasati jannatin na'im واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون yake cewa ya ubangiji ka sanya ni cikin magadan aljannar ni'ima annabi ibrahim shine sayyidul hunafa shi yafi shine shugaban waɗanda suke tafiya totar akan hanyar tauhidi amma cikin addu'ar sai yake cewa ya ubangiji ka sa cikin wanda suke za su gaji aljannan ni'ima ina roƙon Allah aljanna ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin mahajjata in sun je aikin haji Allah ya yabi wasu kuma ya faɗi wasu irin laifin da suka suke a gurin shi min an-nas min yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab kaga ubangiji subhanahu wataala sai ya faɗi bayansa na kwarai a aikin hajji abinda suke cikewa da shi kenan ya ubangiji ka ba mu hasana mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu daga azabar daga cikin yabansu da yayi suna suna neman ya tsare su daga azabar wuta ubangiji subhanahu wataala ya ambaci eh, ibadur rahman bayansa da ya dangana su ya danganta su zuwa gare su ya ambaci kansa da sifar rahama ya ce su ne bayina ni mai rahama cikin addu'o'insu والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقاما سنأتي يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا الله كأينهم كوتر من العذاب جهنم عند أتي برجي واتي mutum ya ce ya bauta wa Allah shi ba don tsoron azabarsa ba ba don kan imansa ba da ba zai zama abin kwarzantawa ga waɗannan sai za a kowaɗanda suka fi su ba mu taɓa ga inda Allah subhanahu ta'ala ya yabi wasu ba da cewa suna bauta masa ba a bukatar komai gurinsa duk inda zai yabi wasu a cikin alkur'ani yana yaban su ne da cewa suna kwaɗayi a gurinsa suna kan wani abu a gurinsa suna tsoron wani abu a gurinsa Allah subhanahu ta'ala yake yaban bayansa masu tsayawa cikin dare suna ibada yake ce ta tajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون التي تتجافى جنوبهم عن المضاجع jikin dukkanin suna nesa da wuraren bacci wurin kwanciya suna tashi ta ibada cikin dare yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bauta wa Allah khawfan suna jin tsoron azabarsa wa tama'an suna kuma kwadayin rahamansa kaga ubangiji ya bai su da waɗannan abubuwa bai suna bauta masa dan tsoron azabarsa da kuma kwaɗayin rahamarsa sannan suna ciyar da abin da muka azarta su Allah ce to babu wani wanda ya san abin da aka ɓoye musu na farin ciki a aljanna kaga inda a ce aljanna ba ta gabanka to da ba zai zama abin kuranta su ba da ta kuranta waɗancan amma sai ake ma faɗar cewa to sakamakon abin nan da suke yi Allah ya dan musu da abin da babu wanda ya san wannan abin yayi to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala da ya ambaci waɗanda suke bautar wasu mutanen kirki mala'iku annabawa salihai ce ula'ika lazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ويرجون رحمته ويخافون عقابه إن ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا التي الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب waɗannan da suke bautawa su ma suna neman hanyar da za su samu wato dacewa a wajen ubangijinsu ayyuhum aqrab su da su waye fi kusa kenan wayar juna rahmatahu suna fatan samun rahamarsa rahamar Allah ita ce aljanna waya na azabahu suna kuma tsoron azabarsa kaga ubangiji subhanahu wataala ya yabi annabawa annan da mala'iku da mutanen kirkice suna tsoron suna san rahama suna tsoron azabarsa to kaga wani kuma ya yi bugi kirje ce shi ba ya bukatar wannan kaga ai kamar yana nuna cewa ibada su ta fita wannan Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisansa da yawa inda zaka ga yana kwadaitarwa akan wasu ayyuka ko ya ce maka in kai tara za ka shiga aljanna ko ce wanda ya kaza yanka za kare shi daga wuta ya to wannan ba shi ne babban adabi ba to me yasa Allah zai kwadanta da musu ce ku rika yin kaza dan ubangiji ya ce ka ku dubi rahamarsa yi kaza ka ku ji tsoron azabarsa amma annabi sallallahu alaihi sai ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan bil janna ce inna inna inna lil jannati baban yud'a yud'a ar-rayyan لا يدخله إلا الصائم توند يجينا وألا مثلا يجينا مثلا تيلا ألا زي شبع الجنة كوكو توند يا يا يا يا بنا يا يا الجنة تنادى قوفة بأكيد كرة الريان باب وند زي شبع في ما سأجمي يسأل سيدك من سام لله يوما من سام يوما لله يوما باعد الله بينه وبين النار saba'ina khalifan ya ce duk wanda ya yi azumin yini ɗaya don Allah Allah zai nesanta fuskarsa da wuta da shi shekara shekara saba'in inda a ce duk wannan ba abin duba ba ne da da zai ta kwaɗaitar da mutane akan wannan ba za mu ga hadisin ma'azin mujabal saurayin nan da ya salla bayansa ma'azin mujabal ya tsawaita sallah shi kuma koma baya ya salla sai ya tafi aka ga cewa munafiki ne je kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kira mu'az ya masa fada sai da ka fitini mutane a an ta ya mu'az ya tambaye shi me kake yi yace shi ai kawai Allah sai ka yi roƙi Allah aljanna ya nemi tsarin sa daga wuta amma sai yake shi saurayin yake ce amma ban san kai abin da kake faɗa ba in kana ta ka sallar da kai da mu'az annabi ya ce haula hanu dan dai mu ma wannan muke roƙo mu roƙi Allah aljanna mu kuma nemi tsarin ku daga wuta ba annabi kenan wadda ka wannan magana ce wacce suke ba magana ta daidai ba kuma za ta tafi da doron nasoshi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar ba da kullum su kwadaitar da mutane abinda za su yi su ba aljanna su kuma kubutar da kansu da wuta. tufai shi kuma ne ke cewa manzo sallallahu alaihi ya yi hani da mutum ya riki gari domin ziyartar kabarin annabawa da salihan bayi ko ziyartar masallatai idan ba guda ukun nan ba shi ne ke cewa shin haka malam zai shafi gayyatar taron buɗe wani sabon masallaci ko ziyartar malamai ga waɗannan masallatai abinda hadisin yake magana a kansa shi ne mutum ya riki gari ya tafi wani guri domin yana ganin gurin yana da wata daraja ta musamman yana da wani fifiko na musamman ko kuma aiki a gurin yana da wani lada na musamman ko akwai wata albarka ta musamman wannan shi ne abin da ake hadisin yake magana wannan shi ne abin da malamai da yawa suke faɗa dangane da hadisin la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid masjid al-masjid al-haram wa masjid hadha wa masjid al-aqsa yace kada ku yi gari domin tafiya wani wuri sai kurare uku masallaci mai alfarma na makka da masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam madina da masallaci masjidul aqsa saboda haka hadisin ba yana magana cewa ka ba a nikar gari ai ko ce tafiya ba babu wanda ya taba irin wannan fahimtar tunda an sani ana tafiye tafiye ana tafiye tafiye zuwa kasuwanci wa akaruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah ana fita ai tafiya saboda an tafi yaki ko wani kai samami da ubangiji idan darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an tahsuru min as-salah zauren ire-iren wannan an sani ana tafiya ziyara akwai hadisi da suka zo suka nuna kwallon ziyara kuma da ya fita ziyara ɗan uwansa a wani gari ya ci karo da wani mala'ika yake tambayar sa bai san mala'ika ba ne ina za ka zan je gari ka za ziyarar wani ba abin da zai kai ka sai ziyara shi dan Allah ya ce ko eh. Allah ya maka albishi da aljanna ta ire-iren wannan saboda ka duk wani abu wanda bai danganci tafiya ta musamman saboda wannan guri ba mutum ya tashi ya ce zai tafiya daga Kano zai tafi katsina ko zai tafi jigawa saboda masallaci ta za a ciki tana da falala ko zai samu wata albarka wannan guri wani bai halatta ba shine aka hana amma in wata bukata ce za ta kai shi wani karatu ake yi a masallacin zai je masallacin dai ya samu karatu a gurin za a azumi wasu kan je su itikafi a wani masallaci ba wai don itikafi a wannan masallacin ya fi sauran masallatai ba inda sun yi haka to sun yi laifi a'a sai idan a wannan matsalacin akwai wani darasi da suke su halarta da sai suke ganin ba su je itikafi a can don su samu wannan darasi wani baya ciki baya tafiya don neman ilimi wannan ba ta daga cikin abin da aka hana makanin mummunan yan firu kafa wani wani na fara min kulle firkata min hun ta'ifa kulle ta fakka wani yan firu kawo mu idan rajawa da allahun ya zaro sun fassara ayyar da cewa ana nufin الرحلة في طلب tafiya تفيا دومين نيمان إلمي صحابو سمي تفيا تفيا domin neman ilimi wanda ya tashi daga madina ya tafi masa domin ji hadisi daya ko tafi sham domin ji hadisi wannan ta faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama idan mutum ya tashi daga wani gari ya tafi wani gari saboda kawai ya yi sallah a wani masallaci ko dan sabon masallaci ne ko wannan baya dacewa ko da masallaci ne za a buɗe iyayen garin su buɗe ba ta yi tafiye-tafiye daga gari zuwa gari ba kuma wannan tafiya ba tafiya ce ta neman ilimi ba tafiya ce ta ziyara wani dan uwa fi sabilillahi ba ka tashi ne saboda shi masallacin ka yi sallah a cikin wannan baya dacewa amma idan tafiya ce ta kaje ka jiyo karatu ko ka sai ka ziyarci wani malami shi ma malamin in za ka je ka zaci kawai da neman albarka kawai tabarrukan wani shi ma baya halatta amma in wani ilimi ne a gunsa da kake fatan samu wannan a lokacin sahabbai sun yi irin na tafiye-tafiyen don su jiwo hadisi ma kwaya daya jabir ya tafi har masar don yin jiwo hadisi guda ɗaya gurin okuba ibn nafi wani ya tafi ƙasar sham gurin abu ayyuwa al'ansari don yin jiwo hadisi guda ɗaya irin wannan duk sun faru katibul bagdadi yana littafi a rahila fi tsarin hadisi ya yi shi ne akan tafiya neman hadisi kuma yawanci duk kisoshin da ya kawo na waɗanda suka yi tafiya don hadisi ya ɗaya eh, sa'id ibn musayyib yana cewa inna lanar alhalu layaliya wa ayyaman lil hadith alwahid muka yi tafiya dare dare da kwanaki domin mu hadisi ɗaya wannan duk baya daga cikin abin da hadisi yake magana a to shi kone gita malam ya matsayin wanda idan aka yi masa sallama shi kuma sai ya amsa da cewa yau wasan ne. ba wanda duk aka yi wa sallama wajibi ne ya ansa da kwatankwacin irin sallamar da aka yi masa kowace tafiyar da aka yi masa yi hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani min aw rudduha haka Allah ce in aka gaishe ku da wata gaisuwa to ku yi wacce aka ku yi wadda tafiyar da aka yi muku kyau ko kuma yadda irin wadda aka yi muku wannan shine wajibi ka yi wa mutum sallama ba wajibi ne mustahabbi ne amma mayar maka da mayar masa da sallama wajibi ne shi yasa annabi ya ambaci mayar da sallama a cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi ya ce wa raddu salam da mayar da sallama saboda mutumin da ya maka sallama wajibi ne ka mayar masa da sallama gwargwadon yadda ya maka ko fiye da yadda ya maka in yace assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah shi kuma nake cewa malam menene hukuncin mai aure wanda yake yi wa wacce yake nema zai aura cewar ya saki matarsa a halin kuma suna tare shi wannan matar ta ta saku ko kuwa tana matsayin matar ta har yanzu an ce ya saki matarsa ta saku shi saki ba wasa da shi ba ba magana ka ce ƙarya nake yi in dai kai saki eh, lafazin saki saki kai amfani da shi ba kinaya kai ba wacce za ta iya ɗaukan wannan da ta yi magana ne bakin damu amma ka ce na saki mata kiran ta sako saboda ka koda da su da sunan ƙarya ya faɗa ko da sunan yaudara ma ta shi ta sako saboda ka in ya faɗa haka ne yana jin kamar ai ƙarya nake a wannan ƙaryar kai kake ce mata ƙarya amma a shari'a sunan ta saki ta shi kuma wanda yake cewa shin ya inganta cewa idan mutum ya yi satar amsa a makaranta ko sau ɗaya ne idan ya gama karatun ya samu aiki da wannan takardar yana cin haramun ne satar ansa dai ba ta halatta haramun ne ɗalibi ya rika satar ansa aji don satar ansa alboshi ne annabi yana cewa man ghashana fa laysa minna alboshi ne ka rika koye wani abu aibin ka wani abu mai kyau yayin da baka sani ba amma ka saci wani abu abin ka saci aikin wani a matsayin naka ne shi ne wani na an yuhmadu ya falu ce suna kan a yaba musu da abin da ba su suka ta ba a Allah ya faɗi wannan kan laifin wasu cewa daga cikin laifin su suna son a yaba musu da abin da ba su suka yi ba yayin da ka saci ansar wani kana so a yarba ka makin da ba naka ba ka ga wannan kayi algosh wanda ya algush da wace man gashana da minna saboda haramun shi kuma aiki abinda ake ake bukata shine in an baka aiki kai aikin da aka baka yadda ake bukata a biya ka na wannan aiki in har abin da aka baka aikin ka iya kuma ka zo ka yi shi yadda aka bukata aka biya ka wannan ba a ka ci haram ko da takardarka ta nuna cewa wato ko da takardarka ka same ta ta hanyar satar an sace amma kuma aikin da aka baka ka iya shi za ka yi wa mutane shi yadda aka baka to wannan ba a ka ci haram amma ga tsarin takarda wasu kasashen ma ba sa daukan ta da muhimmanci kamar yanzu kasa amerika ba su dauki ba sa daukan certificate wani abu in ka zo ma interview za a yi maka in ka kware akan abin da suke so su dauke ka aiki a kansa to watakila ma har ka gama aikin ba su ina takardun ka ba sai dai kawai ga sunan ka cikin wanda aka dauka ka zo ka fara aiki ana biyan ka sabanin tsarin ingila su ne suke daukan takardu da muhimmanci da shine abin da yanzu ya kashe kasar mu sai ga cewa yaro ya zo da takardun ƙarya bai iya abin ba amma ga shi takardar ta ce ya iya ya ma wasu saboda ka sai a zo a kalli iya takardar a ba shi aiki in an ba shi aiki yanzu ka sayin shi yadda ya dace wani kuma can ya kware amma Allah bai sa ya yi nasara takardar da ta fito da kyau ba cin jarabawa lokaci a ce wani zai ga cewa kai kake koya masa ma da kuke kuke muzakara kai da shi sai kake koya masa ka shiga jaraba kuma sai fi gaba saboda wani abu na sa'a to ka zo daukan aiki sai a shi ne duniya sai ake interview to wasu ma har a tsara yin jarabawa a aikace a ba ku wasu ayyuka a ce ku yi to in aka ga wanda ya fi kwarewa a nan ko da takarda ta nuna kasa yake a maki sai a ba shi aikin da masu ake abin musamman ma ilimi na zamani na sana'a wanda shi daman practical ake so a gan shi ya iya abin practical bai kamata saboda wani asiyori a dakilar da shi ba to shi dai abin da ake duba shi asalin satar an sa haramun ce ba ta halatta ɗalibi ya sata an sa amma in aka zo ɗaukan aiki aka ɗauki mutum wanda ya taɓa yin satar an sa ko ma takardar ta shi ta sata an sa ce amma kuma aka jaraba shi ya iya aikin ya samu aikin kuma ya zo ya aikin yadda ake shi aka biya shi to ba haramun ya ci ba sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa shin yana halatta mutum ya je ya haƙo zinari na ƙasa ya siyar ba tare da sanin gwamnatin ƙasar ba ko kuma mutum ya tafi wata ƙasar ma ta daban domin ya haƙa ya danganta da akwai abin da ake kira alhima ƙasa ta kan shinge wani guri ciki wannan wannan gurin shinge ne na gwamnati ba a kan a shige shi wani haramun ne ka shiga in ka shiga ta kare doka kana da abin akwai kuma wanda yake musha ne mubah ne wanda duk ya zo ya wani abu a gurin ya samu shi yasa a ba a tsarin za ka ji ana magana rikaz wato tsohuwar ajiya ta mutanen da ana magana ma'adin har ana magana zakkar su ya zakkar su take da sauransu fil rikaz al khumus da sauransu saboda wani abu ne za ka zo kana haka ka tsince shi me za ka fitar wani haƙƙi za ka fitar daga ciki amma in ya zanto akwai alhima wato gwamnati ta ta shata wasu guri ta ciki wannan gurin an hana shigowa ko a yi wani abu a cikinsa na haƙe-haƙe ko tare-tare ko farauta ko wani abu to haramun ne wani shiga yi wannan abu a ciki sau da guraren da gwamnati ta bari a yi gwamnati da inda ake haƙe-haƙe na gwamnati a duk ta sani tana da masaniya ta bari ake sau da ba a cewa wanda ya je haka ya laifi ba sai in gwamnati ta ce a je a karɓo abin nan lasisi kafin a yi sai ka je kana yi baka karɓi lasisi ba sai ka yi laifi amma in ya zanto ba yi ake ko da ba lasisin gwamnati kai ma ka je ka yi to wannan ba a cewa ka ci haramu to sai shi kuma ke shin ana yi wa iyaye da suka rasu layya kuma yaya za a yi dan ana yi dan sunna ba ta nuna cewa ana yi wa mamaci layya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi layya ga kansa ya yi ga iyalansa sannan ya yi wata ya ce ga al'ummar sani wanda ba samu layya ba amma ba mu ji cewa ya taɓa yin layya ga wani nasa da ya koma ga Allah ga ba ba mu je ya taɓa yin layya ga nana Khadija ba cikin matansa ya so ta matuƙa da gaske bai mata taɓa mata kishiya ba har ta koma ga Allah ma kuma ba mu taɓa ji rana ɗaya an ce wani rago annabi ya ce gayyar khadija ce ba haka nan wasu matan su suka su yana nan yana da rai kamar zainab bintu khuzaima da su lokacin yana da rai ba a taɓa jin ya yi mata gayyar ba sannan akwai cikin irin danginsa na kusa kamar baffansa hamza baffansa hamza eh, ya taimaka wa musulunci ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama a wata bai shi wanzu sallallahu alaihi wasallama ya yi layyana sunan shi ba hakanan wasu da suka rasu cikin iyalansa ‘ya'yansa suka jin ya yi layya da sunan wani daga cikinsu ba hakanan sahabbansa su ma ba ji wannan ba to ko da abin da baka ji shi yana faruwa ba a zamanin annabi sahabbai ba su san shi ba to kuma ba zai zama wani abu kuma addini ba kamar da imam malik yake ce da abin da bai zama addini ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to yau ba zai zama addini ba wannan sai a lokacin sama kenan a karni na na biyu yake faɗar haka saboda inda a an samu ana yi tunda akwai dalilin da zai sa a yi din ko ba al-muqtadi mawjud shine dalilin da zai sa a yi din akwai shi wato wani ya rasu kuma gashi ana da halin da zai annan sallallahu alaihi yana da halin da zai zai yi hadiya da raƙuma ɗari kaga wanda zai hadiya da raƙumi ɗari zai kasa yanka rago ga wani mamacinsa saboda ba a san ana yin wannan ba aka sai dai kawai ka yi masa addu'a a yi masa sadaka amma ba wai da sunan layi ba sai wannan ke ce malam idan mutum ya yi istikhara sai ya ji kyamar abin da yake so ya yi din kuma bai aikata ba amma daga baya sai ya zo aikata wannan abu sai kuma yake yin da na sani shin wai yana da laifi a ba da ma istikhara mustahabbi ce ba wajibi ba ce in kai kuma kai ta ce ka ba Allah zaɓi kuma ya zaɓa maka kuma ka karɓar zaɓin da ya maka za ka abin da ya biyo baya za ka zargi kowa ba sai kanka ba ce ka yi laifi ba da kai istikhara ba ka ba daman ka ce Allah zaɓa maka sai ya zaɓa maka sai kuma ka ga sai zaɓin kuma kai san kake so sai kai sai kuma kai da dama da kashi wannan wani abu ne da kai ya shafa kai kaɗai ba a ce maka laifi tsakanin ka da Allah kuma lallai tsaka da alkhairi masu tsaron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi aiki mana da sakonnin tambayoyin guda cikin wannan shirin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sufuri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sarar zumunta na facebook game da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda akwai da shi ke samun dama domin amsa tambayin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa don kamaruwar shirin ana tsibirar hassan da na kasance tare da kuma ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh